kisha albarka ai kora kora duk wanda aka la'anai shi to an yanke albarka daga gare shi fa'aradun la'anaha Allah kasar da Allah ta'ala ya tsine mata aw shakhsun la'ana Allah kuma mutumin da Allah ya la'ane shi aw amalun la'ana Allah ko aikin da ya la'ana tunda akwai ayyuka da Allah ya la'ane su me aka la'anta azzalumai ko zalunci arrashi da ana Allah rashi wai mutane ne rashi mutum ne murtashi mutum ne arrashi shi ma mutum ne jiya aga ita kanta Allah ne ta Allah ne mai sai da ita Allah ne mai kaza mai da kanta? Allah ne wane ne jinta kaga wannan aikin aka la'anta daga nan shaksu aka la'anta in an ce ana neman shaksun da aka la'anta a rashin ko ƙasar da aka la'anta arzu zalimi ahliha ta shi nan dai la'anahu Allah aba adu shay'in min alkhair shi fi komai ne sa alheri duk wani aiki duk wani mutum duk wata siffa wanda Allah ya la'ance ta to sai kaga siffa na ta fi komai nisa daga alheri alkalam wa ba wal baraka wa kullama tasala bi zalika wa kullu lokacin da ya alaka ya kusance wannan la'ana ya kusance shi warta bata bihi ya haɗu da shi wa kana minhu ya zama daga gare shi bisa bilin da wata hanya daga cikin hanyoyi ka ta da abun wala barakata fihi albatta Daga kamar yadda kishin wancan duk abin da Allah yanzu aka jingina shi da Allah yake da alaka da Allah za ka samu abun yana da albarka to duk abin da Allah ya yanke daga gare shi kaga Allah ma kora ne ai wancan qurbu Allah no ziddul qurbi duk abun da Allah ne ya saka shi daga gare shi mutum ne aiki ne magana ne wane ne sai ka shi bai da albarka kwata-kwata wanda yi alaka da ire-irensa ne kama da shi ko da bai kai shi ba za ka samu wannan abin shi bai da albarka to kuma sai ai hattara wannan shi ne fa'idan mai yin karatu da wanda baya karatu da ya yi aiki da karatunsa wannan abu Allah ya la'ane shi to ka da kace shi wannan abu ya yi kusa da wanda Allah ya la'anta kai ka guje shi da isa kake ganin magabata ba shiga ko ba ko abu ya zama mai shi ba ka kai ayar da shi ka dubi da mace za a bada misali bai wa Allah nan wacce ta yi ka'ida fitilar mai gadi mai gadi ne ke tsaye dan sanda ne ke tsaye da fitila ya zo kusa da masu gadi yake ce musu ya yaya aka kaza kaza suna kaza kaza ya aka yi kaza kaza kaza kaza kaza ogan su da fitila can ita ku tana kaɗe ku daurin da ta ga fitila ta ci gaba da yi da a farin wata take ta kama ya aka gama abin aka gama ko duki ake rabawa aka gama duk abin da za a yi daga nan ya tafi ta gama kaɗin da zai ta yi kaɗi da fitilar azzalumi yanzu wannan zaren ya za ta yi da shi kuma jarin ta kenan dari biyu wanda take wata ke cin abinci da shi ba ta bara wanda in ta kaɗa ta sayar ta sayo abinci na kaza da kuma sayo ta sake karo wani abu haka take ta yi yanzu yaya za a yi don Allah imamu Ahmad ka fitar da ni kai min rai ka fitar da ni daga wannan bala'i da na shiga ciki inda ban yi alwabar zaranci ba ban yi gaci sai shi sadaukar da jari duka da sassafi ɗan yake cewa baba da ka ce mata dai ta cire iya wannan zarin wanda ta yi kaɗe na azalumi sauran ta sayar ta kafa kuɗin ta fake don baba zai ce ina ai wannan ba ta ɗaukar irin wannan imanin ta yau wuce haka kai ba mu shirya ba ko kuma ba za mu ce ba mu shirya ba mu sani ba ya fi kama da haka hmm? an sani ko sun da muna manya-manya hai malan to ku agwai aiki wannan mutum ke karo rufe irin wa'annan irin rufe su irin rufe su ma laifi lahirar da su can fa ba rufe rufe a fili za a buɗa da sannan kuma ko a rayuwar duniya irin haka bai albarka muddin wannan abu Allah ya tsine masa ko Allah ya tsine wa wannan mutum mai kama da kaza ko Allah ya yi kaza kaza in kai irin sa kafin sauran hatta kusantan mai kama da shi shi ma haka wa kada la'ana aduwahu iblisa wa ja'alahu aba'ada khalqihi فكل ما كان جهته جهته فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به وكذا لعن عدوه الله تعالى يأتيني ومكينسا من هذا العدو الشيطان أو نقول إبليس وجعله يا سنة إبليس Aba ado khalqihi mafi nisan halittarsa iblis ya fi kowa nisa da Allah a halittar don jara'a a ta fi ta kowa fa kullu ma kana ma kana jihatuhu duk abun da ya zama wajen bangaren iblisu falahu min la'anatillahi yanzu ka dubi kaɗe-kaɗe ta dai na iblisu ne bushe-bushe na ibilisu ne zinace-zinace na ibilisu ne tsage-tsage na ibilisu ne taruwanci-taruwanci na ibilisu ne kawalanci-kawalanci na ibilisu ne wane ne na ibilisu ne kenan kan abun da yake na kayan ibilisu wanda ya kusanci shi shi ma nesa da Allah yake iya daidai nisan ka daidai bin ibilisu iya daidai rabuwan abun rabuwan ka da iblis shi kuma ba abu ne ba a yanzu ka iya yanka ga wasu abun ba baka san su ba kana da iblis ba sai dai daga baya kake gano kaza iblis ce ne kaza kwata nan ga iblis sai dai ka zubi da kika yana ce ce a sa masa lada ne mai ce to lada ne ka kira ko ƙura'ani na ka ce masa ƙura'anin ka waka menene tsinka kafa ka koma igafarka bi kadari qurbihi daidai kusantar mutum da shi wattisalihi bihi min ha huna anan ka kana lil ma'asi a'azamu ta'athirin fil mahajjati fil umri kana ainihin a'azamu ta'athirin lil ma'asi akwai mafi girman tasiri ga saƙo fi mahaƙi barakatul umar wajen goge albarka rayuwa saƙo na goge albarka ainihin ta rayuwa shi ne babin ku samu haƙar baraka warris saƙon Allah na goge albarkar arziki ko da akwai arziki gare albarka ba malam kana da gida kana da abun hawa a waye dari inda kake kwana wata ranka kwana kan bishiya <laughs> dai kuwa kana kan bishiya nan ka ga gidan kana cin guda na da ne a ciki yau in za ka tafiya ba sallama sai dai kana nan kana ce shi za ka koma mm, insha Allah kusa kusa nan zan koma da kusa nan in mutum ce maka kasa kusa nan zan koma to jaka fa a cike take ya gama shi ne jaka yana koma gidan zai wuce eh? eh. ya wuce gaskiya eh, na fada ɗini haka yake to a gani ga mai ka wannan mutum ne za shi aikin aji amma da a yi sallama da iyaye a yi sallama da menene yanzu sai dai ka horo wani dukkan komai ne ba shi ka biya shi wane ne ka biya shi ka gama dukkan komai ya na ga wani ne kana ka take ta a ta kan ya kasancewa na yi tunani ne na mutuwa ga kayan ka kai ga kayan ka kai kuma ka yafe ke kuma ki yi min kaza ke ba a je in gina dawo miki da shi sai sai dai a ji labari bayan ka sauka a hajjin ma tukun ka bugo ka ce na fa maka yanzu ya fi ma ne? in kuma ka ce ba za ka yaka ba ga kanan garkun eh, yayin haƙuri ina fa madina to dole haka ka ga mai jin yau haƙo kaga ga kuɗin ga komai amma ba albarka maimakon kuɗi don a ji daɗi a samu rayuwar duniya ta zato ba ta kaga da ba mutum Allah ya yi da ya fi masa wallahi da ma Allah mutum ya biyu kuɗin nan da sarrafa su yi idan na yi dinga narka rodi da tankare da siminti a kafa narka masallaci in an ce ka kashe kuɗin ka kai ba na wani ba na Allah ne Allah ne wal ilmi kawai eh, sabo na tafi albarkar ilimi ka yi karatu ka gama ka kare a tikari di saki tari leburanci a maka bayan kana ma da mutunci a maka kake leburancin naka a wani nan gindin wani alaji za ka je ka zauna ko ka wani? ba ka ma kai ba taba mai gidan shi ba kai karatu ka gama ka je ka zauna gefen gone wani alaji ni kawo shayi ya gawo ne ko kashe ka zanna ka kare a ƙarƙashin wani ɗan siyasa wani holo wani holo mutum yana jin wani ce ce kasar Allah wani holo ko kashe bi amma ba zai zace a'a ana ɗan samu malam kai haƙuri ana ɗan samu za mu ɗan bi kaɗan wani kuma yi munafunce ka ba muna da su buga su zanya ba ana tsohon ka ce ai malam kaza kaza ai malam kaza kaza ko da ba lamarin za ka ce masa ce kai ka an ƙara garin ka cikin ruwa ne ni na yi sai ce a'a malam ai na daina zuwa na daina gasu yanzu a abin na fi sai na zuwa ne in ba da so ƴan wantuna sai in gudu mana sun san abin da suke yi kuma yadda muke magana nan da abin muna magana da su baki da baki sai ai malam ai ai kai hakuri dai kaza kaza wallahi abu sai kawai gari ka jefa shi take kike ba sai dai rugo da gudu ina wuri kaza daga nan lokaci da na tsazo na shiga cikin su mutuna na fice sai ana nan dai ya ka rike bukka ka kai daraja kana yi karatun karatun ya tashi a banza zamana a wulaƙanki a tozarki rabinsa da rabinsa kai domin Allah mana sai kawai gari ana karrama ka an ban manta mutumin nan nan ne na lola himma ne suna shi salihu ko wannan yin wanda ainihin bawa ne aka sayo shi kuɗi kaza bayan an sayo shi kuɗi kaza kila kirkin kirkinsa suka gani kaddara ta sai aka yanta shi shi da bai san garin su ba bai san menene ba sai ce to yanzu tun da na samu yanci wacce sana'a zan yi sai ce kai bari koma karatu a kawai mu ci gaba da karatun addini ina karantarwa yace ban shekara ba sai ga gwamna ya zo ziyara ta gwamnan ma na madina ya zo ki ziyarce ni tun da ya ji labari na nace ba zan gan shi ba hmm? yanzu malam wuri aka ce ba ka zo ka gona ya ce ka je ka kai masa ziyara za ku ci abincin dare da shi sai kai min sallama ka gama faɗan ka to kafa ka ji labari ka ce namu na fice ka an cira ni in je mu ci abinci da jagona gwamna amma dai zan masa nasiha ce a ma kai masa nasiha ba ba komai sai sai ka dawo to ya zan yi da je ka je ban sani ba ai kwandar da je ba zuwa a gana ke an ga mutumin ka a gidan wane ce ke kwandar ka riga su ta ke to kakka gida da wai na ji eh ce ga kakka gida da wai daga wajen wani gefe zai ce ma na ce kaza na yi kaza na yi kaza so na je kafin ma gefen iji kai ka fara je amma dai kafa mai ba albarka ilimi ba zai albarka ba har kana zuwa gidajen wa'annan mutane ko su zo su ganka din in ba kana gudun sharri ba wani lokacin ya zo zai ganka kaɗi ganin sa sai kullo ma sharri sai kuma ba imani kuma da imani ya zaka ji tsoron sharrin sa me zai ma karshen sa ce ɗauki jakarka ka bar garin nan shi ko a ce ba a ma yadda ka ɗauki jakar ba zo a saka motar irin da aka wa wani ɗan uwana shi ba ɗan najeriya ba ya zauna yana zauna a ƙofar gida ta kai ne wani ita ya ta hau mota ita ta ku barin jan ɗauko gida ce a hau mota ya hau mota sai abuja daga abuja sai lagos daga lagos aka fashi a kwali sai su to mutane suna jin tsoron wannan wannan mutum ne ya kulla masa shari'a ba ba da gwamnati ma yake ba mutum ne kawai wanda ya sai masa wannan abu tunda yana ma da dan matsayi ko in ba ta da kafan ko nan garin abokin shi ne tare su kai karatu ko da gwamnati tare suke amma aka yi masa haka sai shi mutum ke tsoro me ya to kakura ma dauke kan jan wurga kafa haka Ah, ba zai kai ki wancan nan ba an ce maka me masu sahara suka zo waye kawo kana ce kawo ne aka yi kuma kuna iya duban inda ba kwa ku bani to me sha mu kashe kaza mai ce ba komai ai kan ma gida ne ki mu ba za mu kai ka wata sahara ba kashe kaza mu yi lahira za mu kai kan ce to ko kai ni ba komai karfi idan ka in baka da tsoro in kuma baka da tsoro ka bude idan ka kai da za'a yi malam Allah fa da gaskiya ne Allah in an mutu in za a tashi da gaske ne za ku abiji aikin kowa da wasu ya jikinsa Allah gaskiya ne za a yi haka za a yi haka ce to shi kenan mu zuwa wallahi saƙo na shafe albarkan ilimi wal amali saƙo na shafe albarkan aikin wa kullu waqatin afaita Allah malan duk lokacin da ka fada wa Allah fihi da lokacin din aw malin ku ah, afaita Allah ko fihi aw mal ah, aw malun Allah bihi ko wata dukiya da aka saba wa Allah da shi aw badanun ko wani jiki da aka saba wa Allah da shi au jahun ko matsayin da Allah ya baka ka faɓa wa Allah da shi au ilmun ko ilimi au abu fa shi ala shi. wannan zunubi bala'in sa na kan mai shi laisa Ba ya da shi bai cin gajiyarsa ilimi na ba zai amfana da shi ba fa laisa lahu min amrihi wa malihi wa quwwatihi wa jahihi wa amalihi wa wa ilmihi wa amalihi illa ma afla Allah bihi mutum bai da komai a gare shi na rayuwan shi bai da komai gare shi na dukiyarsa bai da komai gare shi na karfin da Allah ya bashi bai da komai gare shi na matsayi kwarjini da Allah yi masa bai da komai gare shi ilimin da yi bai da komai gare shi aikace aikacen da yi illa ma a fa Allah habi sai wanda ya bi wa Allah da ya ne to an shi kenan kawai mai irgin ɗaura ariya in dai gaskiya sai gata wannan ita ce gaskiya yanzu abin da ya rage binta kawai mutum ya zage kawai ya danna cikin duniyar nan sabon da hali wanda iga zai zauna su tare su tare da shi wanda iga ba zai iya ba ya kauce tunda an ce la ikraha fi din na sana ma ga an yi banga banga a da za ka ce to dole ne kauce da matarka dole ne 'ya'yan ka su biyo ka a yanzu ba ka da dole a kansu yanzu ka sa ne wannan yi nan wannan yi nan ya kyalaje to ya kuka gani tafiya za ku yi ko za ku zauna musu ce mukan tafiya za mu ce ku sauka lahiya amma dai da gaskiya ke ma yaya da ke zauna ke ci gaba da yaudara na bi hanya kuma inda ke faɗo ni kan na ji na gari kuma zan ci gaba kada ka ji da wai kada ka yi tunanin kila ko za ka zo ka juyar da ni wata zan ka daina mawalar da kanka kuma muna roƙon Allah ya ba mu sabati wannan shi ne sabati ka samu tsayuwa akan wannan ra'ayin din kada ka rabu da shi har ka sadu da Allah a haka wani mai zagi wani mai batanci wani mai babu guda a kai wani mai ke oh haka abun da ka gani ka tsare abun da ka gani ba Allah ya tsare ya yana kallo Wali hada saboda wannan ne mai wali hada minan nafi daga mutane manya ya ishu fi hadhihi dar ni ata sana za ka samu wani ya rayu a wannan gidan gidan duniya shekara dari a wani hawa ha waye wa yakuna umruhu la yablughu 20 sana abin da ya dafi na shekara 20 kuma nan ka dubi ka dubi mu yanzu inda za ka gano ka da a ce za ka buɗe wani asusu kullum ka sa ɗari biyar ɗari biyar ɗari biyar kai ko da sati sati ka dinga sa ɗari biyar ɗari biyar shekara goma in kai in ka fasa asusu zai baka mamaki eh? duk shekara don kun ba haka ba kace to duk wata dubu daya dubu daya dubu daya inda ka shekara goma ka buɗe kuɗi na za ka yi mamakin to mutum yanzu ka dubo ayyukan da kai tun daga gida zuwa inda ka je zanje in an tara ayyukan kirki ka Allah shai Allah ma shai din zama kai a nan kai soroto ya matse ka je can ka zauna kai soroto ya baje ka zauna can kai soroto ya baje aka yabe ka aka yabe ka ka koma can ma kai musu soroto suka yabe ka ka tsallaka nan kai musu soroto suka yabe ka in sun ki yabo ma kai da kanka an an haɗa gaba ɗaya an zana to yanzu mai kai wa addinin musulunci wanda ɗan adam zai gani ma Allahumma bahatu. sai dai ka je akwa ibo ka je afirka ta kudu ka je nijar ka je faransa ka tafi sudan ka je misira ka je gari kaza duk an je an gabatar da takarda a wurin me ka aje yanzu waye mai gadon ka baka ga annabi abubakar ya gaje shi ba shin latta iya abubakar ko zama ya karantar da shi dubi ɗalibin sa umar ai kafin ya karatu kalli ɗalibin sa aliyu kalli ɗalibin sa usman kalli wa'innan ɗalibai nasa inda tsaya da aka zo aka fasa sai da suka dawo da wurin bayan sun dawo da wurin kuma suka ce sun kara sai da suka kai mahuda rana sai da suka kai mafaɗa rana a wannan ba ɗaliban lafiya ba ne ba ɗalibin lakta bai yi wannan a wa'azi ba ka samu irin wa'inan ɗaliban ka zai nan ka yi musu wa'azi ka je can ka yi musu wa'azi ba ka samu irin wa'annan ɗaliban ba ka samu dole sai dai ɗaliban da suka yi ikhlasi suka zauna ko da sun watse wannan ya zo ciwo ya ga inda yake abin da yake so cin masa ba zai samu ba gudu wancan ma ya leƙa ga inda za a je ba inda zai samu ne ba shi ma ya tafi nasa harka shi sauka lafiya wancan ya zo wancan ya zo a haka sai ka samu wanda za su zauna ai ko annabi ya sha wabin su su na suka fashe kuma daga mutum zai iya shekara ɗari malam sai kawai gari abin da i bai kai na shekara ashirin ba eh? yanzu ka dubi imamu shafi'i duk maganar da za a ga maka sai dan ka karanta tarihinsa amma ka san waye shafi'i haka ba zai gano ba amma duk duka shekarar sa hamsin da mai ko sittin da eh? hamsin da uku ka dubi abin da yi da hudu ba dai ka dubi abin da ya aikata amma ba ka ma iya sanin aikin da yin tukuna sai ka shiga ciki inda ya gurza duniyar nan kuma bayan ya gurza duniya ya zo bautar allan da hamba a ya koyi da sai wani da wani Kuma sai ya koyi da shi amma ba kowa ba auna hauha kama anna minhum man yamliku al-qanatir al-muqantara a cikinsu akwai mai mallakan jin arori min al-tahdisin da wa yakunu malahu fil haqiqa ta gani sa a gaskiya la ya bulugu alfu dirham to me baka da gwamnati abin da ka aikata fa in ka ci ka yi kashinsa in ka rai ɗinki ka tsofar da shi in gida ne ka gina ka bar wa wasu ina ka babu ba ka da wani abu sai abin da ka gabata to ina yake sai dukkan mutane karya amma za ka mutaka maimai kaza da ake amfani da shi a wuri kaza ba wanda ya san da shi sai Allah sai kai sai kuma wanda Allah ya nuna bayan Allah su gani wanda kana nan kana in Allah aikin ka ya za ka Allah ya zuwa nuna ka ya nuna ayyukan da kake kana baƙin suke kana kuka don mai za a zama maka a baya da za ka yi aikin sa la ya balugu alfuri zai ba a taje wannan gida kana wannan ka ga ana wasa dubu ne yau miliyan miliyan ɗari ba mai da ita bakin komai ba mala babban da yake ce nan tare aka ɗauki miliyan sittin aka ba aka ɗauki miliyan ba aka ba aka ɗauki miliyan ba an gawo hala aka ba, aka cika wannan kuɗi da tara su aka yi ka tara su a wani ƙauye mana aka gina musu wani iyaya ko a zama wani inda za a riƙe kuma mu mun yi addini ne Allah ne yake mana mu yi haka tarihi ya nuna ma'aikatan da tafi a musulunci masallatai su suka ba kuɗi amma yanzu abin bakin cikin sai dai a ce maka in dai wurin ibada aka ce a wurin ibada wacce ta fi kuɗi to malam sai dai a tafi coci limaman coci ke hawa jirgin sama muku limaman mu sun kale a bullet proof yanzu ya ka tuba yanzu in ka kai mota bullet proof ka gama bullet proof shi kenan shi ma ƙarshen ka saka muya muya kuwa da abin jirgin sama akwai limani mai jirgin saman hawa to wai ma sai kake ce to kana wai ina attajiran namu shin attajiran mu ma mutum nawa nake da jirgin sama na shi na hawa wanda misalin in za shi misira zai je ne kamar yadda zai fito a gare ce a wane kakon mota ba yau za mu je kano za mu da shi ce maka wannan attajiri ne ko ma in akwai su a mako a nawa ne gaba ɗaya arewa da ta kudu da ta tsakiyar da ta kudu da ta nesa da ta fahara da ta kurmi da kowane ne kam kuma na muna da kuɗi na kuɗin sai kama dai da babu kuɗin nan kamar can ga harna liman ne a'a wane ne ne an hau kama anna minhum man yamliku al-qanatir al-muqantara da wuce wannan من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم au nahwa wa haka balja haka mutum zai samu matsayi har ya tsufa wannan matsayin bai amfani da shi ba kan komai ya kaci a taimakawa ne an shugaban kafa in ya zo garin nan yana zuwa gidan shi a koyi to dole ne amfanin ka shugaban kasa zai zo gidanka baka taɓa kai masa aikata ba ɗan wannan alfawar shi Allah wata rai da alfawar ma ka. ai idan ta kwatse ta je ta dawo gwamna na zuwa gidan shi ai wane ne kaza ina zuwa gidan shi ai wane ne kaza ina zuwa gidan shi kuma a anguwansu bai iya yi wa musulunci na wani ba ce to kai kana zuwa gida na kaza kaza kaza Allah ya baka kaza yana son da Allah inda muke sallar nan amma na son da Allah a mayar da shi kaza ana rushe-rushe kada abin ya biyo ta kan bukkanmu ko bukkan su bai iya amfana masa sa na banza ta bakin yara ga girman ka na banza ku Na akwai yaya sai ka a wuce wa haka zarja haka alfarma za ta kare a banza wal ilmi haka ilimin وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالمنا ومتعلم أي دنيا ننجباكي تيان تسيرانيا كورالياتي الله ينكي دقا غنيتا دقا غنيتا duniya aka ce ba ta kai girman fuffuken sauro ba kiman fuffuken sauro a Allah Karantarwa sai na manzon Allah a wata ran sun dawo daga inda suka dawo irin da dami haɗin nan ne kila aka samu irin ɗan akwai nan da ake ce masa duba a rama ya mutu ya aka yar a jirgi sai ya ɗauke shi yake wani zai kai wannan sabai aka galli juna shuru sai ya rubba da amsa sai suka ce manzon Allah wannan daren sama wa zai zo a ce za shi daren sama wannan ce na kane na kafa ne sai na haka kuɗi kafa ya to ya mutu sai ce to wannan dinnan duniya ba ta kai kimar wannan ba a wurin Allah wannan duniyar da kuke fafutuka cikin ta kun kafa ba ana cika ana batsewa ana zuwa ana dawowa ba ta kai girman wannan ba a wurin Allah don ka kai zama ne ta saboda ka nan mal'una mal'una mafiya abin da ke cikin ta kam bawan Allah ba da mai daɗin ta illa zikirullahi sai ambaton Allah yanzu in ka dubi rayuwar wannan da baki da in ba karatun nan da muke ba ni da aure na ban ga amfanin ta ba duk inda ka tafi kana cikin rikici eh da kai yau kwana ka dawo da muhammadu sani alganawi eh sai ta kake ta kai to me ne zikirullahi karatu nan da muke shine zikirullahi ba za mu zana mu dinga mu kewaye mu dinga Allah Allah Allah la ilaha illallah na ba shi wannan ba zai zaki ba za ka gaji amma nan ka ji ga kaza ka giga ga kaza ka giga ga kaza da hanya ga mafuta akwai hatsari kaza ji za ka bulle wanda yan kaza za a ritsa da shi ka ji kana ciki yanzu ka fa ya za ka fita ne zikirullah in ka ce da wannan kana fita tsallake na an ka fara magana za ka ji magana ta ishe ka amma a sai dai ka duba aikinka. ka ai aiki na ina sauri zan je wuri kaza shi ne kawai zai tashe ka amma ba dan aikin ka ba har ka gane ba inda za ka fara wa ma walahu da abin da ya hado shi aiki da shi kenan wa alimun wa muta'allimu wa muta'allimun wa fi asarin ya zo a wani asari akhar ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa ma kana lillah يعبد عليه ثمود الله فهذا هو الذي فيه البركة عبد عليه ثمود الله في كده البركة خاصة والله سبحانه والله المستعان